Fondation irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Haɗin gwiwar sandika sandikar ɗin ma'aikatan Niger ETN ta yi watsi da matakin gwamnati ga ƙarin farashin litan man gazuwal cikon bayani a cikin shirin. Wani abun amfano shi ma farashinsa ya hau madarar leda daga dala 20 ta koma dala 25 za ku ji furcin mabukata a cikin shirin. Rahoton musamman na wanga shirin zai maganta kan yaya za a tsimata tabkunan kwamin ɗin yawuri cikin jihar Zandar game da yanayin mamayar rairai. Man sauraro barkamu da yau Alhamis 4 ga watan Ogista 2022. Yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A cikin wata sanarwa da aka wallafa yau Alhamis hudu ga watan Ogista a nan Yame, haɗakar sandikar ma'aikatan Nijar ETN ta yi watsi da matakin gwamnati bisa ƙarin farashin lita na mangazuwal a cibiyar sai da man feta. Muktar Hamado ya ma babban sakatarin ƙungiyar tambaya a kai ga amsar da mun kai Halidu ya masa. karan nan da an kai abu ne da cikin matsalolin da 'yan kasa suke nan gaga dama daga covid ya zo da wannan tashin hankalin nan da aka samu a mali ya sa an ka kara biskan kudin abincin da muke saye a nan kasan mu kuma yau an an kara biskan kudin gazuwar din nan za a kara kuma biskan kudin abinci albashin ma'aikatan kasan niger ba yi musu kari ba dan shine muka ce wannan zancen nan ba za mu yarda da shi ba in gwamnatin niger bai iya rage biskan kudin man feta ba za mu yarda ba a yi kari biskan wannan sun ne hikewa ai tashin hankali da ake nan samu ukraine dan shine sun kai wannan karin nan haba malam yo man feta hawa na kasar Niger ne a gadan ake hudda man feta a zo Suraz a yi rafi ne in a kawo shi nyame a saida ko a saida cin sauran jihohi ina ne tashin hankalin Ukraine ya shahi kudin man feta a kasan mu Niger har wa yau dai akan batun farashin gazuwal din wata kungiya ita ma ta yi watsi da karin farashin litan man gazuwal a famfo m-62 wani sabon mandamalin kare 'yancin dan adam ya haɗa ƙungiyoyin farar fula da sandika-sandika na ma'aikatan Nijar a jiya ya wallafa sanarwar a nan yame Abdullahi Saidu mamba na muvuma M62 ya ma Muktar Hamadu ƙarin bayani inda ya ce. wannan kahonce na imsa sunde cira ne kowa da kowa na cewa a kama juna na tabbatar da incin kanmu na 'yan kasa muna cikin kasa wanda muka gani jagoranci kasa bayanan ga kawo wani amfani ga al'umma muka gani gwamnati da kanshi ya tashi ya ce wai cikin wannan hali wannan mutane suke jira a ce kudin mai ta sabka sai ta kara kudin mai barka ne kenan tunda suka zo sai kashe mutane ne su shekaran jiya ayyuru sun kashe mutane aka ce aksidan su da kansu sun hido ci wannan shekaran jiya doso kenan muna cikin hali wanda ba mu da incin kanmu kasan mu ba ta da shine muka ce to daga wannan shekara 62 tashi za mu yi mu 'yan kasa mu sa wannan incin ta kasa incin namu ta 'yan kasa a ce ya tabbata Bikin farar kaza Bela ba gayya ba tun da kingin safiyar yau a Nijar farashin kayan dangin madara da ake sarrafawa cikin leda aka wa farashin nasu ƙari ledar nono da ake saidawa dala 20 jiya yau ta kai 25 kuɗin sefa. Masana'antun na nuna cewar hawa hawan farashin sinadaran sarrafawa ne suka yi tsada a kasuwannin duniya. Ko kaka mabugata nan me ke ganin wannan al'amari bari mu saurari wasunsu. su. Abin ya bani mamaki yanzu na shi labarin amma labarin bai burge ni ba jiya ma na sayi jauda a dala ashirin yau kuma sai a ce ashirin da biyar gaskiya abin bai mun daɗi ba. Ba ma gane wa ɗan ƙasa jiya ya je sayan jakar solani dala ashirin yau ya koma a ce mishi ashirin da biyar sai kawai saboda waɗansu ƙasashe sun ƙara farashin kayayyaki mu kuma a Nijar sai mu amince da ƙarin farashin kayan. A yau idan na sayi solani hudu a dala tamanin sai gobe hudun aka aka ci min a dala ɗari kenan amfani da kayan zai ragu. Ni ina ganin matsala ce da ta shafi mutanen da ba su da hali saboda akwai masu hali akwai waɗanda ba su da shi kuma ya kamata duk rana sai ɗaya akalla kun ga hakan bai dace ba. Bari mu isa yankin Tilaberi, mata su satin a cikin su mata arba'in da suka baro mazamninsu da mata masu halin na kasa na kwamin ɗin makalandi da torodi sun amfana da wani woro na kwana goma bisa husa'ar sarrafa kayan cimaka na gida. Wakilin mu Bubakar Saini ya firanta da wasunsu ga bayanin da suka mashi. mu ne wa'inda suka baro wurarensu ba mu da aikin komai ga mu dai zamne da suka koya mana ayyukan hannu alhamdulillah yau mun iya mun soma da aikin gujiya mun maida ta tigadige mun yi kuli-kuli kuma muka yi dage na hatsi da burabusko da basi da biskit na alkama sun kuma koya mana yadda ake yin sabuli wannan aikin ya taimaka mana tunda ba mu da komai ko abinci ma ya yake mana kayan da aka bamu a ciki akwai tukunya lamba talatin sun bamu murhu buhun fulawa buhun hatsi da bidonkin mai sun ba mu kayan yin sabulu. Tabbata aikin mun iya shi zai amfane mu amfani mai kyau tunda wannan aikin ya hidda mu neman aiki cikin daji kullum muna cikin mota muna kai kawo. Dama ba aikin mata ba ne amma wannan da ya zo ya kawo mana kwanciyar hankali tare mu juya aikin mun gode ma Allah. Bari mu komo babban birnin ƙasa Isu Hamadal Mumin mai lakanin suna Almeda daraktan daidaita kiɗa na Orchestral National na sallatar shekaru 25 da shigar shi sana'ar kaɗe-kaɗe a yau da sahe ya nan yame ya jagoranci taron baiwa 'yan jarida labari laila nuhu ta naɗo muna jawabin nasa Wani ma'aikaci ne ni a lokacin da na fara harkar kaɗe-kaɗe sai wasu suka ga bai dace ba. Na kwatanta wa jama'a ra'ayi ne da farko dai ba su gane ba amma da ƙarshe sun ga alkhairi da na samu a ciki saboda harkar kaɗe-kaɗe ne ya kai ni inda ban taɓa tsammanin zuwa ba a rayuwata. Yau ina iya cewa na yi zaɓi mai kyau. Kwambala tana da matuƙar amfani ba mu da lokacin bacci mu ce sai wani ya tallafa mana. Ya kamata mu tashi tsaye-tsayin daka domin harkar Niger kaɗe-kaɗe ya kawo mana arziki a cikin ƙasa. mu shine tafiya tallata Nijar a waje, kamar yadda muke za mu ci gaba da yi. Al'ada ce take tallata ƙasa. Mu muna son a gane Nijar ba ƙasa ce ta yaƙe-yaƙe ba da yunwa. A'a, muna da wani abu mai kyau shine Lokutan babban hutu a ƙasar Nijar suna daidai da shiryar da kwamfalolin ƙwallon ƙafa a cikin birane da garuruwa. misali a garin Kyota jihar Doso inda wani kwamitin tsare-tsare ya shirya da gasar ƙwallon ƙafa. Wakilinmu Barham Hasumi ya firanta da shugaban kwamitin Muhammad Mansur Jibo ga fasarar bayanin nasa. Wannan kwamɓala wasan kwallon ƙafa na hutun 'yan makaranta mun shirya shi ne saboda mun yi la'akari a nan cikin garin Chota akwai ƙungiyoyin 'yan wasan kwallon ƙafa da dama. Mun tattara matasa domin saka su gasa. Ƙungiyoyi shida ne da farko daga baya akwai wasu ƙungiyoyi da suka zo amma tuni mun yi tsari na jadawalin wasa sai muka ce musu su yi haƙuri har shekara mai zuwa. Komai yana tafiya daidai. Goma sha uku ga wata za mu rufe wasa. Kullum idan akwai kwamɓala akwai da yawan kyaututtuka da kuma lambobin yabo inda za a baiwa shahararrun 'yan wasa kambu da kuma kyaututtuka. Bari mu tattaka zuwa yankin Mangari, ajin 47 na sallar sauka itace a Nijar a jiya ne Ma'udin bana shine kokowa da mayar da mamayar rairai ke ta takuna da kuma koramu wata hanyar ta da komada don samun juriyar al'ummomin wuraren daraktan ma'aikatar mali na jihar Dipak kanal lawan haruna ya ma wakilin mu mani musa bayani yadda al'ummomin na mariya da kuma mai nasara inda ya ce ita nijar tana da tafkuna da yawa akwai isa akwai komadugu akwai gurare da yawa wanda ke da ruwa akwai abubuwan da ake ce ma kivet oazen kamar kwari-kwari to lalle wa'annan nan ne guri wanda mutane suke neman abin da za su ci su yi noma su yi kiwo to su kuma wannan guraren sai ya zamanto yau in iska ta buga tunda babu ita ce yawa sai ƙasa ta zo ta mamaye su in ƙasa ta riga ta mamaye su kenan ruwa bai tsaya ba kenan ba iya yin noman ciyawa ba iya yin noman maka a gurin lalle akwai matsala to shi yasa aka ce a kama a kare wannan ƙasar da take mamaye wannan guraren don a samu a taimaka ma talakawa da suke aikin su na yau da kullum Mu tsaya a yankin Mangarin manoman jihar Difa na gadangadan ga shirye-shiryen ayyukan noman tattasai dangance da hakan zauren manoman jihar na Difa ya wa manoman kira domin sanya taki mai fa'ida tare da tunasar da su da su kare kansu a yayin amfani da magunguna sakataren dindindin na CRA Difa Muhammadu Aji Mustapha ya ma wakilin Gidi Abdurrahman bayani kamar haka. wajen manoman sai kiran da dama mun taba yi muke yi kullum da harkan magunguna da irin sa'an taki kun san mutane za su je su sayi magunguna na kasuwa wanda ba su san mataga ina ne tushen miye ne maganin shi ba kuma bayan wannan kayan da ya kamata su sa kamin nan su fesa magani na mutane ba sa sa kaman ba su doke shi koyi ba ne amma nasarar da kan shi mai ce sai an rihe baki sai an hanci duka mutane ba sa yi bayan shi kuma ba dan an sa taki bane za a samu alheri akwai lokacin da za a sa za sa zai kai asara ne gare mu ice ma bai zai samu ba ya more da takin ana neman a samu abu da yawa sai ganin an rasa yanzu an gwaji a kudin da an kasa da tattattun da an ka samu in akwai riba maka danne kenan su san da taki in ya yawa shi ma ce maka rage yayi Bari mu koma yankin Tilaberi, jajibir ɗin sallar shafka itace wadda a hukumce aka yi sabgar ta bana a Tilaberin, daraktan batun ruwa na babban birnin kogin Isa ya yi raskunan rarraba-rarraban ruwan sha na jihar musamman ma na Sindir da na arewacin Hilinge. Wakilinmu na musamman Musa Hassan ya firanta da Adamu Shibkau ga fasarar bayanin nasa. A shekarar dubu da goma mun tarar da matsayin samar da ruwa a jihar Delivery kashi 45 cikin 100. A halin yanzu muna a kashi 52.45 cikin 100. hakan na nufin an samu ci gaba mai yawa musamman idan muka ɗauki misalin karamar hukumar Sindar da ke cikin tsibiri mun tarar da kaso mafi karanci na Nijar da tashi kashi 15 cikin 100. A halin yanzu muna wajejen kashi 45 cikin 100. lokacin da tsohon shugaban kasa ya je a jambala ana sai da so na ruwa mai litar ashirin dala amma a yanzu tano biyar ne ake saidawa a kasa da dala talatin kuma ruwa masu tsafta da muka ja daga cibiyar ruwa ta delivery mun je eza wuri ne mai hadari sosai mun zo a tamalolo arewa da abala inda muka samar da rijiya daya a ƙarshen ne mun gyara cibiyar ruwa daya ta shayar da dabbobi a arewa da filange mun samar da cibiyar ruwa takwas domin canin rishin tsaro ya fi haɓaka a bana kaɗai mun gina irin waɗannan rijiyoyi kimanin ashirin a gundumar filange gig studio kalangu tafiyar yanayin Nijar yanzu kuma sai rahoton na musamman domin kasancewa kan mawujin da aka rike bana kan tsarin sallar shafka itace mahukuntan gundumar kance jihar Zandar sun shirya da wata sabgar shuka itace a cikin kwamin ɗin karkarar yawuri mai kumshe da albarkatun yanayi sosai kusan tabkuna ɗari na fuskantar barazanar bacewa yaya za a yi a ceto wa'annan tabkunan? bari mu saurari wanga rahoto da Habu Sarki aiko muna Asumani Shina ya fasara. A gundumar Kance, karamar hukumar karkarar Yawuri da ke kumshe da albarkatun muhalli masu yawa ce aka zaba don gudanar da shagullan sallar uku ga watan Ut a jiya, wadda aka yi wa taken yaƙi da shigar rairai a gurabu da makwantar ruwa, wata damar karfafa juriya al'ummomin yankuna. kandal Musa Adamu, shugaban ma'aikatar kare muhalli da gandun daji a gundumar Kance, ya yi ƙarin bayani kan dalilan zabar wannan yanki. lishuwa da Yawuri. garin Yawuri abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda a tsarin gunduma karamar hukuma ce da ke da da yawan tabuka kuma waɗannan tabuka suna da matsaloli na mamaya ko dai daga iska ko wata cawa da ake kira kacala. Euh, Domin fuskantar wannan matsala an tanadi ayyuka masu yawa kamar yadda shugaban ma'aikatar muhalli da gandun daji na kance ke bayyanawa. a ta hanyar jan kokarin da ƙasa take yi wanda yana daga cikin tsarin fedes muna da babban tsari na ayyuka da za mu yi za su kasance ko dai farfado da ƙasa da kuma yasan ƙasa da ta mamaye tabuka saboda akwai tabuka fiye da ɗari uku da suke tsaida ruwa a cikin ƙaramar hukumar kuma abun ya shafe su sannan kuma a yi noman rani a zagayensu waɗannan tabuka ina ganin ayyuka ne da ya kamata a maidawa hankali sont des activités qui sont à prioriser. Waɗannan ayyukan da zaran gudanar da su za su taimaka wajen kare waɗannan albarkatu daga tasirin sauyin yanayi sannan kuma a bunƙasa ayyuka daban-daban kamar noma, kiwo da kamun kifi da mutanen yankin ke gudanarwa. Mau sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen a madadin dukkanin abokanan aiki na nan yame da kuma na cikin ƙasa da suka dafa shirin ya kai gare ku nina ku dan badan da arit malaman mangungu ke muku sallama a ci gaba da sauraro lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.